bude mafi yawan rukunan mazaɓu cikin ƙayyadaddiyar lokaci sannan kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta tanadi da kuma rarraba jami'anta da kayan zaɓe a mazaɓu goma na ƙananan hukumomi da ke kunshe da cibiyoyin kare kuriya guda ɗari da sittin da da biyar ke jihar Taraba a zaɓe da aka kaddamar na fidda gwani yau rahotanni daga sassa daban-daban sun nuna jama'a sun fito kwansu da kwarkwatansu a zaɓen kamar yadda za ku je daga hira da na yi da wasu daga cikin waɗanda suka fito domin kare kuri'a kuri'ar su a kwanakin baya ka akwai mutane sun kushe ban sani ba amma wannan karo kuma gaskiya an samu fadakarwa sosai an fiye da na fatin baya. To ina ga kama mutane kila suna so su nuna fushin su ne game da zaben da aka yi kwanakin baya. Amma yanzu kowa ta koyan shi da kwarkutan shi zai zai dangwala ma wanda zuciyar shi ya gamshe. Sunana Muhammad Haruna Ba'abara Dawud. To alhamdulillah mun gode wa Allah. Farko dai mun ga jami'an tsaro yadda suka iya kokarin su da wurin zagayawa kulawa da wannan zaben. Sannan mun ga yadda mutane dai suka fita daidai gurgudo. Wannan mun gode wa Allah. Sai dai abinda ba za a rasa ba a masu mazaɓin an samu yar hatsaniya wanda ya sanya alatilas masu zaɓe kauracewa rungunan zaɓen domin tsira da lafiyarsu misali a mazabar malam bello da ke garin wukari inda wasu matasa da ake tuhuma yan ɓata gari ne suka tarwatsa jama'a da suka fito domin kada ƙuri'arsu ga malam alishewu ɗaya daga cikin wasu da suka fito domin kada ƙuri'arsu a cibiyar zaɓe ta malam bello da ke garin na wukari ana ci gaba da tantance jama'a mu dinnan ni da nake magana an tantance ni abin da ya kawo rikici a wurin shine a wannan mazaban akwai mutane da waɗanda ba <clears throat> ba yan mazaban bane suka zo da katin su ba yan mazaban bane aka shiga wuri ana ta sa musu ɗinki a hannu ana tantance su shine mutane mu suka ce ah yaya za a zo da waɗansu mutane ba yan wannan mazaban ba kuma ba su zaɓe a wurin tun da muke zaɓe mun yi na shugaban ƙasa mun yi na gwamna <clears throat> ba gansu ba yanzu sun zo me dalili saboda haka su ba su yadda ba wannan shi kawo rikici akan ba su yadda ba su kuma wasu 'yan iska da suke gefe kwarma mutane kawai suka shiga jifa da dutse ana harbin mutane shine kaga wurin dalilin da wurin ya wace kowa sai gudu ake kawai a daidai lokacin haka kan wannan rahoton tuni ma har jama'a sun fara kada kuri'ar su jihar taraba dai na daga cikin jihohi da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta soke kuri'u guda dubu ɗari da ishirin da bakwai da ɗari ɗaya da ishirin da biyar a cibiyoyin zaɓe guda ɗari da sittin da biyar na goma daga cikin ƙananan hukumomi guda goma sha shida da jihar taraba take da su sanusi adamu sashen hausa muryar amurka daga jalingo fadar jihar tarabar najeriya